yanzu nan shigo mu garin bauchi kenan daga jamhuriyar niger saboda yadda abubuwa suka yadu a cikin al'umma waɗansu haka ne waɗansu ba haka ba da kuma yadda waɗansu suke yada abubuwa masu tashin hankali muka ga to ya zama dole a kanmu mu yi ƙoƙari mu yi bayani wa jama'a a takaice abin da yake shine gaskiyar magana kwanaki uku da suka wuce mun tafi jamhuriyar nijar domin gabatar da waɗansu darussa na addini sau jiya muka kammala darussan da daddare yau kuma cikin taimakon allah muka fito gaskiya ne 'yan bindiga sun tsare mu da safiyar yau so bayan fitowar mu muna kan hanya tare da sauran malamai da 'yan uwa da muka tafi gaba daya so suka zo suka kewaye mu akan hanya da bindigoginsu suka tsare so lokacin da suka tsare mu abu da suka fara yi na farko shine kokarin bude motar so da yake central lock ne ba zai budu ba dole sai ta ciki da suka ji ba za ta budu ba suka ce mu bude motar ko su bude mata wuta so ba mu bude mota ba duka mun daidaita ba za mu bude mota ba so muna cikin wannan cece kuce ɗaya daga cikin motocin da suke cikin tawagar mu ta baya wadda man sigir yana cikin mota. Motan alhaji gwani to sai suka juya to kuma dama kofar rago ne sun so duka motocin su shigo ne to ganin waccar motar za ta juya to sai suka yi kanta da harbi to cikin taimakon allah waccar motar juyawarta direban mu da ya ga hankalinsu ya koma can shi kuma sai ya zaburi motar mu to cikin taimakon allah duka allah ya kubutar da mu ba wadda aka ma rauni ba wadda aka ma ƙwarzani ba wadda wani abu ya same shi akwai waɗansu bayin allah wadda su ba a cikin tawagar mu suke ba sun shigo cikin attack ɗin so harbin ya shafe su bayan mu wadda har an samu mutum biyu daga cikinsu amma dai labari ya iske mu ba rauni ne mai tsanani su ma suka yi ba so kuma a cikin lokaci jami'an tsaro na jamhuriyar nijar suka kawo ɗauki sun ba da gudumawa matuka Allah ya saka musu da alkai jama'a wannan shine gaskiyar abin da ya faru su mu da ni da dr mansur isa yalwa da malam sagir da malam amir da alaramma abdulrahim mansur isa yalwa duka mun dawo gida lafiya kalau babu wani abu su ma 'yan uwa malamanmu na can nijar waɗanda muka taho da su suka mana rakiya muka gabatar da duk programs da su ba abin da ya samu wani daga cikinsu alhamdulillahi rabbil alamin so jama'a wannan shine abin da ya faru kuma mun dawo gida cikin yardan allah cikin aminci eh, abu na biyu da nake so na ja hankalin 'yan uwa musamman almajirai waɗanda suke da alaka da almajiranci ko ilimi shine ku guji yada abin da baka da tabbaci a kansa baya daga cikin abinda ni nake so yawan maganganu akan abin da ya shafi personal abubuwa na rayuwa to amma yada abubuwa daban-daban yakan tilasta ka zo ka yi bayani ko don wadda ya ji abun ba daidai ba ya fahimta abinda kullum nake ambata mai 'yan uwa shine wannan majalisi namu yana da shafuffukansa yanzu in za mu yi karatun nan akwai shafin da kuke ganin shi layi me yasa in kana so ka san wani abu da ya shafe mu ba da ka saurara ta wannan kafar ba muna da shafuffuka na whatsapp wadda in kana bukatar karatu akwai gun da ta nan kake samun karatuttuka da abubuwan da suka shafi wa'azuzzuka me yasa za ka je ka dinga ɗaukar labaru a hannun waɗanda watakil kai kasan ba mu da alaka da su yanzu akwai gidajen jaridu ɗazu na karanta gidan wata jarida tana daga cikin gidajen jaridu da nake kimantawa amma title da suka yi wai sun samu labari tabbatacce kuma labarin sai na ga ƙarya ne sai ya zubar mun da kimarta na ce to watakil dama duk labarin da muke karantawan irin wannan ne watakil su ɗin da suke bayarwan don ba a kanmu ba ne ya sa muke ganin na gaskiya ne to amma abin mamaki shine ɗalibin ilimi da yake da shafi wadda kai kana da hanyoyin da za ka tabbatar da labari daga ganin labari gama gari kawai ka hau yaɗawa akwai abin da ake bukata jama'a su sani akwai abin da baya bukatan jama'a su sani mu dinnan muna da iyalai muna da komai idan wani abu ya faru iyalanmu suka fara ji ta gunka ka musu adalci baka musu adalci ba so akwai abin da ya shafe ka akwai abin da bai shafe ka ba akwai abin da in ya shafe kan kuma akwai ta yadda zaka nema ka samu labari ingantacce amma a ce duk abin da ka ga an sa a facebook kai ma za ka yi sharing ka yada abin da duk ka ji a facebook za ka yi sharing ka yada wannan sati da ya wuce aka gama yada na rasu haka ne ko so duk waɗannan suna daga cikin abubuwan da za a tsare ka amma tambaya a kansu ranar alkiyama abinda nake ba mai yan uwa shawara idan akwai wani labari da kaji wadda labarin akwai bukatar ka san me ke faruwa to ka nemi sanin abun ta inda ya dace ka sani amma yadda muke tare da jama'ar mu duka muke tare a ce dukkanmu ba inda kaji wannan gidan jarida wai ta samu sahihin labari sahihin labari ai mu da abun ya shafa mu ne zamu bada sahihin labari lokacin da abu ya faru tsakanin mu da ku da 'yan rahoton ku ya fi kilomita ɗarurruka ta ina za ka samu sahihin labari ba ta wajenmu ba kuma don me abin da ya shafi mu za ka je ka yi haɗa shi ba tare da sanin abun daga wajen mu ba so duk waɗannan abubuwa ku sani cewa allah zai tambaye ku akan saranan alkiyama idan aikin jarida ya baka lasisi ka yi haka to addini bai baka lasisi ba addini ya gaya maka duk wani abu da za ka yada ko kake so ka ce wani abu akai ka yi bincike akai Allah ya muku albarka Allah ya kara tsare mu Allah ya tabbatar da diga-digan mu akan imani da ayyukan alkhairi Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk